والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna goma sha ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani zai mun gabatar a yi mukaddimar littafi fatihatul majalis wanda mun tafi ciki mun fara magana akan kashi na farko na littafin shine zambul riba a ciki muka kwana to kama Allah ta'ala zakara ai anna ta'ala wato waka ma anna zikrallahi ta'ala shi ya kamata waka ma anna zikrallahi ta'ala yuqawwil iman kamar yadda aka sani ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yana karfafa imani fa inna zikran nasi yughdibu yughdibu to su kuma ambaton mutane yana raunana zuci imani in kana ambaton Allah to imaninka yana yin karfi to in kana ambaton mutane su kuma to imanin sai na rauni ya fito ambaton Allah yana sa imani ya karu ya sa abubuwa in ko an samu wannan to za a samu abubuwa na ban mamaki wannan gaba ita ce za a rike na cewa ambaton Allah yana karfafa imani to shi za a rike don takardar nan ta daya guda ɗaya takardar da muka yi magana na ambaton Allah wadda ce wannan nunuwan gani banda da muhabbata yau wa mai kalbi mai kadar din nan to wannan ita ce za mu rike a rike ta a sa alama nan sabi na sha daya shine dalilin wannan takardai amma yana jin bayan za a karanta ba sai mun kai karshen babin ya fi dogo? ambaton Allah yana karfafa imani ko sannan zai jawo kuma mutum ya zo kusa da Allah zai jawo bukatu su samu zai jawo abubuwa masu ban mamaki zai jawo wasu zuciyar ta karkada ta yadda ta dalilin wannan in sun koma kusa da Allah ba za su ƙara bari ba kuma wannan shi ne daga cikin abin da mutum zai tsaya ya riƙe makansa bincike ya guda nawa ya yi tunda mun yi magana yawan ambaton Allah nan in ka ce subhanallah subhanallah al-azim wa bihamdihi bayi da shi a aljanna yau nawa na dasa kai nawa ka dasa za mu zo mu magana kan shi mu ji yanda ambaton Allah ne yayi magana akai maganar shi a ciki wa yukharribu al-abda min ash-shaytan to kuma ambaton mutane su kuma mutum ya zauna ya ta hira yana maganan wani yana maganan wani yana maganan wani wannan kuma yudhiful iman yana raunana imani wa yukharribu al-abda min ash-shaytan kuma yana kusantar da bawa zuwa ga shaitan ya fito ko وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد يتي والله غيبة tana ta sauri wajen fatattaka jikin ɗan adam kamar yadda tetanus take jima jiki giba tana yin ragaraga da jiki da sauri fiye da yadda tetanus ita ce akala ita ce wannan kamar yadda fiye da yadda tetanus ta ke raɓarɓata jiki ya koyi tetanus tana kama mutum kafa ta ce yanke kafa idan ta daɗe aka bata za ta yi tana so tana shiga cikin sauran jikin har sai ta raga-raga da jikin nan to giba tana rugurguza mutum fiye da yadda wannan tetanus take rugurguza jiki kamar yadda mun sani tun da jiba ambatan mutane ne imani ya fara tabawa sannan ba haka nan jiki to shi ko an batan Allah shi kuma yana karfafa imani zuciya za ta karfafa sannan jiki kuma zai amfana domin jikin da ke ambaton Allah mutumin da ko da yake ke ambaton Allah ya fita daban da sauran mutane kuma sannan zai samu bukata irin wanda ma baya tunani wa qala ibnu umar radiyallahu anhu alaikum bi zikrillah kun dubo ku da kun bacci ina maku umarni ku yawaita ambaton Allah fa innahu dawa'un domin ambaton Allah magani ne wa iyyakum wa zikran nasi ina maku kashedi da yawan ambaton mutane ku ta surutu akan mutane fa innahu da'un domin wannan shi ko ciyo ne bala'i ne ambaton Allah da wa ambatan mutane da ya fito to za mu ji magana ambatan Allah amma da yadda kai wannan harshe. wa miskinin hada rajul don haka wannan mutum abin tausayi ne miskinin kamar mutumin da za a ce o oh, wani abin tausayi hada rajul alladhi yuhafizu ala salati fi jama'a wanda yake tsare sallah a jam'i zaka gaishi duk sallar jam'i yana nan sahun gaba wataƙila ma shi ne liman ko wataƙila ma shi ne ladan kaga ƙarshen gaba kenan wa yuhafizu ala azkari sabahi wal masa kuma ma a zikirin ma bai da baya ba yana kiyaye azkar da ake yi na safe da marece wala ya muru alaihi yawmun illa wa qattala juz'an min kitab rabbih azza wa jalla kuma wannan mutumin ba zai bari ba wata rana ta wuce a ce tun daga safiya har rana ta zo ta faɗi face sai ya karanta wani bangare na karatun na ƙur'ani. ai ka gani an gan wannan akwai alamar salahiyya amma matsalar shi ne waɗannan abin ba su shiga zuciya ba shi ne illan da ta fara a dalilin da ya mu karanta wannan takardar da kuke gani akwai ambaton Allah a na safe da na rana da na yamma sannan ga karatun Qur'ani ga sallah ba ta wucewa amma me yasa har yanzu ran imanin bai canza ba ولكنه رغم ذلك يبيت يوم أي لكنه رغم ذلك يبيت يوم يبيت أي ولا حسن له ويبيت يوم يبيته ولا حسن له amma kuma shi duk da haka wannan mutumin wata rana zai kwana wata safiya ya wayi gari bai da komi bai da lada ko ɗaya da ta za a wayi gari a kwana a tashi shine ya bitu yawman ya bitu ya bitu yawma ya bitu wala na talam wata rana zai kwana ya tashi ana zuwa bai da aiki ko da duk sun tafi aina a atuhu ina wannan abun na ke tafi aina hasanatuhu ina kyawawan ayyukan nashi duka suka yi inna huwa za'a alan nashi wa hadu bila hisabi ya raba wa mutane su kuma ya raba masu ba tare da lissafi ba ma ya kwasa ya ba wancan ya kwasa ya ba wancan ya kwasa ya ba wancan bi a raba su da annahu la yajlisu lissafi majalisin illa wa tanawala arada Allah domin ba majalisar da zai zauna ba sai sai ya ci mutuncin mutane ya zauna nan ya ci mutunci haqqan innahu la muflisun tabbas wannan shine aka mai gwanjan aiki shine a ya ji maul hasanat wala ya tafi biha ya tara ayyuka amma ba zai amfana da su ba Allah ka tsare wa ya ta'abu ya sha wahala wahalar dare daban wahalar rana daban wala ya tafi kuma ba zai amfana da wannan abun ba wa sadaqa al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma qala manzon Allah ya yi gaskiya lokacin da ya ce kama ai sabata tafi muslim kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim ya ce hata da runa ai mal muflisu kun san ko wane ne ko wane ne za a yi mai gwanzu wanda zai zama an mai taflisi a zo a auction kayan sa bai da komi halu al muflisu fina na la wala mata suka ce wanda za a yi matonan sihiri a cikin mufallaka shine wanda bai da ko bai da kwandala kuma bai da kayan sayarwa wani wanda aka ce la dirhama lahu wala mata ko wala iqal la lahu wala iqal ba zinari ba igiya ba da wai gari ko igiya bai da ita balle rabu qala annabi yace al muflisu min ummati man ya'ti yawm al qiyamah wallasashe daga cikin al'umma ta wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin ga sallah ga azumi ga zakka duk yayi wa ya ya'ti wa qad kama hada amma zai zo ya zagi wannan wa qadhafa hada yi ma wannan azafi yi karya ya wurga masa wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan wa safaka dama hada ya zuban ma wannan da jini wa daraba hada ya doki wannan wa yuta hada min hasanatihi sai a ɗiba a ba wannan cikin kyawawan ayyukansa a biya masa wa haza min hasanatihi wannan ma adiba a bashi وإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه idan ya zama na kyawawan ayyukansa sun kare kafin ya gama biyan bashin da ake binsa to sai a ɗebo daga zunubansu su waɗancan da aka zalunta a zuba masa ko tsori haka alai a ɗiba a watsa masa nasu sun ma tsori hasin sannan bayan haka na a ɗaukai a wurga wuta duk wannan abin da aka yi da shekarun da aiki duk sun tafi a banza ya fi ko to ba wannan kuma yanzu abin nan ko ka so shi ko baka so shi ba za a nan na wata magana ko wani labari a kawo ma dole sai ka ce wani abu sai ka yi magana ko kana so ko ba ka so majalisu ba a zama a yi karatu duk majalisa aka karya in ka je ka ganta zaune kuma ba ma maganar lahira suke ba suna maganar duniya ne kowa abin da ya jajibu wa hada hasarul basari rahimahullahu ta'ala qila lahu illa fulanan qad ku duba hasarul basari yayin da aka ce masa ga wani nan yana cin naman ka ya zauna sai ya ci naman ka bai aika da zagi ko wani abu a rama ba fa ba hasa ilayhi al-hasanu ay ruqaban ala sai kawai hasan Basar ya ɗebo ni katon baka wannan ake zubawa kai ka ce kwando ka huta aka cika shi da kayan marmari ya aika ma mutumin nan mai cin namansa wa kala kad balagani annaka a adaita ilayya min hasanatika yace labari ya zo min kana kwasan kyawawan ayyukanka kana raba kana bani kyauta kana ta ɗiban man a aratu an ukafi aka alaiha shine ni kuma ne in saka ma wanda ke ɗiba kayan shi na lahira yana bamu a ya kamata mu a nan duniya mu ba shi ɗan wani abu alaman mun ji daɗi shi yasa na aiko ma da wannan ni ma in saka ma fa azarni fa innani la tadiru an ukafi aka ala jana ka dan yi hakuri domin ba zan iya ba ni da cikakken abin da zan biya ka da shi sosai kamar yadda kai min amma dai ka dan an wannan kayan marmarin ba ni da abin biyan ka kamar yadda kai kai min ni ko biya ka cikakken abin nan kamar ka ce baka san da mu adequate abin da za ka ba shi ya zama ya ka saka mai wa tun daga abin alkhairin da yake ma yana ɗiba aikinsa na lahira yana baka amma dai kai ma ga ɗan wannan ya ɗan taɓa a nan duniya a gare da nan ayo bari ko da ce sa wasan ila ikhabika ay fil qabr qabla yawm al qiyamah ka saurara ko ki saurara kowa ya saurari azabar da ake ma mai giba ranan abin nan a cikin kabari tun kafin ma a zo tashin kiyama a gama komai. wa fi sayi haini min hadisi bin abbas radiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam marra ala kabaraini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wasu kabari guda biyu a wannan lokacin ya gansu kawai malaci da ya zo ya ji ga abin da ake musu kun ya taɓa cewa inda ba dan kada ku daina rufe ɗan uwanku ba saboda tsoro saboda masifa da na roƙon maku Allah ku rika jin abin da ake ma wanda suka shiga cikin kabari amma fa in kuka ji to za ku daina kai kowa makabarta za ku kasa rayuwa ma ku ji daɗi shi yasa ba mu mu ba wannan rahama ce ta Allah da ba ma jin abin da ke faruwa kabari kuma ya ban manta ba nan wata rana da muka karanta wata takarda wata unguwa ba sai da suka daina rufe mutane ba suka ce in dai gawan mace ce sun daina rufe ta da daddare sai dai da safe sun daina rufewa da daddare aka tambaye su me ya faru aka ce dalili ma da aka gano rannan wasu sun zo sun ce an ce a zo a sanar da ku an yi mutuwa akwai wata gawa da ta mutu sai aka ce wata gawa su sun ɗauka masa ce suka ce su a bari sai da safe aka matsa masu aka ce a bari sai da safe daga baya aka gane namiji ne sai suka ce a kawo shi aka ce a to me yasa da suka ce suka ce ai sun daina rufe gawan mata da daddare sai da rana suke ribewa aka ce musu saboda suka ce saboda yanzu in suka riba mata da daddare to mata suna hana duk wanda aka rikan nan suna hana duk makwabcin makwabcin nan ba zai bacci ba da daddare saboda iko kururuwa suke biya wajen nan sai suka ce a nan garin takardar dana ba sai da na sa ta ba amma takardar ta aka rubuto mana daga wata unguwa kada mu faɗi unguwan a unguwan amma dai a nan garin ne waɗanda makaranta ta ai na. sun san da akan takardar nan ga takarda daga unguwa ga. yanzu sun daina rufe mata fa da gari to amma wai ba mata suka fi yin giwa ba ba mata ba ba mata ka dake yin giban ba ai to idan wata ila annan mimanci wannan wurin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin kabarin nan har cewa ya a nemo mai wasu danyen abin nan ganyen itacen abin nan dabino a sa sai na abokar ya ce shi ne ya nuga da gudu suka zuba shi da wani amma sai na abokar sai da ya riga shi ya je ya ɗauko ya ɓaro wannan abin ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi ya ɗauka ya sanya a kan kaburin nan guda biyu ya faɗi wannan magana amma huma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin yace ana yi masu azaba waɗannan mutanen a yanzu waɗanda ke cikin kabarin nan ana yi masu azaba amma abin da yasa ake masu azaban ma ba abu ba ne babba a ganin mutane bala innahu kabirun yace babba ne ko wannan abu amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi wannan daya aka ce la yastatir shi baya koyewa lokacin da yake bawli in ya zo bawli yana yin fitsari inda ake gane shi wasu wurin suka ce a'a abinda ake nufi wurin baya ƙara fitsarinsa in ya zo yi sai ya fitsari yana dawo masa a jikin kaya yana digan masa a kaya in ya fitsari bai tsayawa ya gama kamar da za ku wasu matasa sun zo fitsari ko dai mutum ya daga tsaye su zuban masa ko kuma ya zo daga tsaye ya zaro al'aurar su ta saman wando saboda haka sai ya yi abin da in ya koma ya saki kuma ya koma ya zubo masa a kaya ya ci gaba da tafiya haka nan ya sa wani koyaushe kuma aka zo sallah aka zo sallah shi ma ya sani a ce to lokacin sallah ya sai ce shi bai da sarki sau ka shi sai ya koma gida kaga an kara laifi dan haka ya bar sallah kan lokacin da sai wani lokaci na musamman wa amma al-akhar fa kana yamshi bainan nasirin namima shi ko daya abin da yake yi tsakanin shiga yake tsakanin mutane yana annamimanci ya haɗa wannan da wannan ya haɗa wannan da wannan ya haɗa wannan da wannan wani lokaci ma har bugun kirji zai rike yana cewa shi fa zai iya shiga tsakanin ko duk ma abin da ya sauraka aka yi ke ba to shine ka. وفي رواية لابن أبي لابن أبي الدنيا في السنة ناشي بسند جيد من حديث جابر أما أحدهما فكان يكتاب الناس فهي فينا ذو قدم نام متعلم وفي رواية لسيالتي أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس يناتي نام متعلم فالمختار يعذب في القبر بسبب الغيبة ولكن كيف يعذب في قبره shi mai riba ana yi mai azaba a cikin kabari sannan bayan hakanan kuma aka ce yaya ake mai azabar shi mai riban nan ana yi mai azaba a cikin kabari amma ya ake masa ya kuma shi wajen hako bi asfari zai dinga ya gar fuskarsa ne da kumbarsa zai dinga ya ga an maida masa kumba ta zama kaman karafuna saboda haka yana ta ya garta ko ta ina yana kyakke ta fuskar hatta ya tsila damu min wajihihi wa famihi wa ainihi wa manfari har jini zai fito da dinga kwarara ta fuskarsa wa famihi da bakinsa wa ainihi da idanunsa wa min kharihi da hancinsa ma duk jini ko ta ina zai ta kwararowa kama kana hisabun nasa a duniya kamar yadda ya zama yana jiban mutane ko ta ina yana magana wani zai da hanci ya na hancin wani ya da ido ya tsafta idon wani ya yi da gasunan da baki ko ya baki gana da baki ko ya yi da hanci ko ya yi da ido ba haka ba mutum zai nuni zai zai zai kyanta ido ko ya motsa hanci ya gasa na hanci ko magana ya yi wani gaya masa ko kuma ya da baki ya faɗi to duka waɗannan yanzu za su koma suna kwararar jini saboda masifa فروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي النبي ياتي لما هرج بي مررت بقوم لهم اصفار من نهاس نادوا سمتاني سنا دا كمبنا كمبنا نن ايرن يخمشون وجوههم سنا كركم فسكوكين سو وصدورهم بكرجل سو وقلت من هؤلاء يا جبريل إن سوى ان متاني سوى نيني يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس wa yaqa'una fi a'radihim waɗannan su ne mutanen da suke cin naman mutane a duniya suna keta mutuncin mutane kaga duk wancan ambaton Allah da aka yi magana wajen wancan bai tasiri ba kenan ya fito ko ma'anar giba menene giba wa'lam anna al-ghiba dhikruka akhaka bima yakrahu law balagahu dhalika abinda ake ce ma giba shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so da labarin zai je masa zai ji bai ji daɗi ba hatta wa in kana tarihi sifatu fihi ko da yana da wannan sifan abin da ka faɗin koda da gaske ne cewa haka ne yadda ka ce din to in dai ka faɗi ya je wurin sai ji ba zai ji daɗi ba to shi shine giba faqad thabata fi muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghiba kun san menene giba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzonsa su suka sani qala zikruka bi bima Shi shine ka ambaci dan uwanka da abin da bai so inda zaka gaya masa abin nan zai ji bai ji dadi ba qila aita in kana fi akhi ma aqul to me ka gani ya rasulullah me zaka ce in ya kasance wannan abin da na faɗi ma ɗan uwana haka abin yake yana da shi din abin da na faɗi da gaske ne قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته ya ce ai in abin na tare da shi wanda ka faɗi din gaskiya ne to shi ne maka ci namansa wa illam yakun fihi ma ka kulu faqad ba hattahu in kau abin da ka faɗin ma ba da gaske bane to ai wannan kiran ƙarya kai mai kage kenan to shi ya fi muni ma kenan aiki kai ka faɗi ma abin yana da shi ɗin ma ai alama ma ka ba faɗi kai gaskiya ne ba kaje to ya zama ba ma abin ka faɗi to wannan shi kaje shi ne ya fi kowane ma muni ya fito to in kunta turidun nasiha fi'lan in har da gaske mutum yake yana son sa nasiha ya mutum abin da yake nasiha ne fa alaika an tasdura asaka to sai ka rufa ma dan uwanka asiri wala tafba'u fil majalis kada ka kunya tashi a wurin da ake zamantakewa na mutane ana hira wa tattasulu bihi sirra sai ka san yanda za a yi ka haɗu da shi a boye ko ta waya ko ta gaba da gaba ku haɗu wa tukhbiruhu bi uyubihi sai ka bashi labarin aibobinsa likai yasluha saboda ya gyara su yasluha saboda ya gyara waɗannan abubuwan Wa alam anna al-ghibata la tatawaqqafu 'ala al-lisan riba ba ta tsaya fa kan harshe kawai ba ne ya zama na harshe ne bal qad kunu bil jawara akan yi ta da gabobi ma wal ada ayi da gaba ko da waɗannan gabobi ko da hannu kenan ko da abu ana yi da ido ana yi da baki ana yi da abun nan ko kuma kai a aikace misali mislu an yamshi khalfal araj kamar mutum ne ya gurgu yana tafiya sai ya rika kwaikwayon da gurgun ke takawa ai bai ce komai ba amma ya koma yana dingil dingil dingil yadda yake yana so ya sadda sako ko tashi ya nuna ma waɗanda suke zanne sai ga ya tashi yana dingil dingil ai za su ce okay kana nuna mana gurgu ya kusa zuwa kenan ko ko ya tafi ko ko shi ya tafi yana kwaikwayon sa kaga mutum bai magana bai ce kauri ba wannan motsin da ya kwaikwayi wani dan saboda mutane su yi dariya ya yi giba sunan shi to balle wanda zai rubuta mutum mutane sai mutum ya iya magana sai ya tek ya faɗi abin da ya ga dama ya tura ma wani ya faɗi abin da wai zai ce wannan ba komi ba ne ai wannan shi ne ma komi ai rubutu magana ce yanzu mutum yana daga nan gida ya ce mata idan matasan nan kawai na zaune ya ce yawwa zai duba gogo ya ce yawwa tara ta kusa ya san dai duk tsananin malam yau da wata kila biyar zuwa tara da ashirin na zo gida ku ɗora min indomi ya rubuta ya rubuta ya tura wata tek yau wa zai je tare da ta dafa indomi ma zai ce wa ya ce ta dafa indomi a ce wannan rubutun sabo ne da ta ce tafi gidansu ba a sai tafi tana kuka ba ta ce ya ce ta tafi gidansu ba ta fa abin da aka yi ba a ce rubutu magana ce rubutu aiki ne za ka ɗan rubutu mutum ya yi duk abin da ka faɗi a rubutun nan in ba tsace in kalma ce mara kyau in daidai suke da harshen ka ya faɗi sau da aka zunubi su aka za rubuta ma mutum zunubi wa misalin wa masal min zikiri inda hu inda wa mithlu man dhikra indahu wa mithlu man dhikra indahu insana kwatankwacin kan boko a ce a ambato ma mutum wani mutum ko ya faru da lisanahu isi za a sai masa gwalo ko aka ambato wani mutum sai aka ya zaro harshe ya zaro wannan yara ke yi ko mata eh zai su suka gwalo au yi ai da na ko ismi zazan ko kuma a yi mai magana sai haka da abin nan ya nuna a goshinsa ya nuna aikin banza na an ce ga wannan nan sai ya nuna a goshinsa ya nuna dan ma dama wannan ne ha ake wani nuna wani wani abin nan bai matsa goshi ya nuna koko ya abin nan wane ko kuma mu taso mu tafi ne sai haka ce dama na san zai ce ma za ce a kokana shi ne eh zai da na san wani dama ma a za a yi ma ce mu zo mu je ai ya san wurin na akwai samu shi yasa na ce muku zo mu je na ko mu zo mu je to ko kuma kaki mata su ko su ga suka ga wadda suka rena suka gana ma su ki magana sai ce haka da kofar da madina su sauran sun gano daji motsin wancan ne sai kaki amma kaki ne ta sai za ka ce kaki ma sai an tambaye shi ranar lahira akwai kakin kaki na mura akwai kakin kaki na tsiya da gangan akai kakin ko tofar da miyau na tsiya akwai na tofar da wata bata ma ishe ta kallo ba ma kawai ta kwano kwado miyau ta tofar dukkan suna qala ta'ala wai wailul likulli humazatin lumaza aka ce bone kalma ce ta azaba ta tabbata ga duk al-humaza lumaza da wannan humaza da lumaza menene hamzu hamzu wal lamzu menene hamzu shi alhamzu huwa ta'anu fil nas bil qawli shine mutun ya dinga sukan mutane da bakinsa yace wannan wani mutumin ba wannan shi dai ba mutumin kirki a wurin sa ko daya zai ta fadi da baki wal lamzu huwa intiqasu nas bil fi'li shi ko lamzu shine rena mutane su kuma wannan da aiki kamar kwaikwayon wancan gurgu da aka ce ko kuwa kawai mutane su zo su wani ya zo da abin nan din shi kawai sai kai wasu gana ka ce dan gajere dan abin nan ka aibanta da hannu ka ce dan dan abin nan din nan to duka waɗannan suna nan a cikin aibantawa kaga wannan da aiki ne a aikace aka yi da wani abin nan mato wancan da baki wannan da aiki shine wailul li kulli humazatin lumaza وقال تعالى ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم kada ka bi dukkan wanda yake mai yawan rantsuwa wulakantacce wanda ya wulakanta kansa hammazin mai yawan sukan mutane da bakinsa masha'in binamin sannan kuma mai yada nimanci cikin al'umma duk inda aka yi yana abin nan dinsu saboda haka nan sai ce wal hammazin wal muktadu da aka yin an ce hamas wal mustaru kenan tun da aiki ai da baki ke yi hamzu wal hamzu bil fami sannan wal lamzu kuma shi ko bil fi wannan bil qawli ne wancan sannan kuma wannan kuma bil fi dan haka ana iya yi da wancan da baki wannan ayi ko da gida ko da gira ido ko da wane ne duk mutum zai iya nunawa hanyar ya wulakanta wani koyare na wani wal mashahurun namim wallazi yamshi bainan nasi bin namima shine wanda ke yawo tsakanin mutane yana zubar da yana annanimanci duk abin da zai faɗa rigima sai ya zagaya tsakanin mutane sai ya yi su wa fi hadhihi al-aya jam'un al ghibati wan namima haka a wannan aya kenan an hada wuri daya tsakanin wato wannan man abin nan bagi ba da annamimanci ke na hada su gida saboda haka abin nan ya fito ko da haka wannan aya an hada su anwa'ul giba giban nau'i nawa ne kafin mu shiga asbabul ba'isa in muka je nan zamu tsaya sai mu karanta wata takardar mu ɗaya a dauko manta a jima kafin ma zo ne saboda mu gano cewa waɗancan su suka ja aka yi nesa da mutum ga askan na safe ga sallah a jam'i ga wane ne ga wane ne ga wane ne to ambaton Allah shi ko ga yadda yake mai da mutane to me yasa kuma ba a samu amfanin sa ba nan wani bai shiga rai ba ne bai shiga zuciya ba akwai matsala ne da aka samu a wani wuri wal ghibatu khamsatu anwa ita giba kala biyar ce giban nan ana yin sa nau'i nau'i nau'i har biyar na ɗaya alghibatu fil badani giba a jikin mutum kana iya kai giba a jikin mutum ka kaulika fulanin a'war kamar ka ce wane makaho ne makaho ka ce wane makaho wannan maganar da ka ce makahon nan ka tuna ba wani zai ce to in sunan shi kenan fa makaho a ce to in har ya koma yana ansawa ba shi ba yana kinsa ba to da dan dama dama amma in akwai sunan da za a gane shi ba sai ka ce mai haka nan ba to ka kira shi da sunan shi nan shi ya fi kyau wannan shi ne kawai yawuwa shi ne kyau kaga wannan kenan a wakara ko ka nuna wane mai sanko ba gashi mara gashi ba kai ba ba wannan au ko ka ce malam dogo ko ka tashi biya ka ce tsawon shi kamar daren sallah daren sallah shi ya fi tsawo ko eh, saboda ana ɗauki ko ana ɗauki za ce ga a wani dogo kamar tsawonsa kamar da sallah ko ko kasu ko ka ce gajere kamar wada ko ka ce mai durgu kuma durgu ai duk magana sai kai ka ce ko ka ce mai in ka tashi yanzu wanda kun kana za ka rage ma abin kaga akwai abin da ba zai jika yanzu ka ce mace ka amma wani wani wanda yake mai dogon mu bawan Allah nan wanda yake mai tsawo ko dogon nan ba zai damu ba kenan amma ka ce kai dogo kamar dama an ce dogo hankalinka a gwiwa ha zai so ko ka ce mai gajere kamar wada ka gaya mai wannan ko kuma ka ce faɗin gajeren sai ka ce buntu ka ce malam buntu eh ko malam dogo shi ma da ka faɗi mai haka na ya san ba da gaba so ka ce kai ya da gangan ne ko guntu ka ce guntu ka je gidan shi ka ce malam guntu na? to kaga zagi na? eh zalbe dogo ko? ehe kwace zalbe ai wannan zagin sa to kaga wannan za ka ga kaman ba komai wasa ne in dai ya ji kai kai are da ka gaya mai kai kai ka ja ja kai kamar ba asu wadi ko baki ka ce mai duna kai dan duna saboda baki ne ke mai dan duna baki kaman kaman zunubi sai mai baki kaman zunubi da zunubi ko to tun da an gane baki ne ma a kali a daina yin shi mana tunda bai da kyau ta ce baki kaman zunubi a wasfar ko jan kosai idan ja ne a ce jan kosai eh, abin nan ba ko danja ja ko dan a dai faɗi wani dan jan mutunan nan ko ɗan bakin mutumin nan da ka ce ɗan matsala ta zo inda za ka ce ɗan wane shi ke nan au ma ta ba hazalika min al-awsafin allati yakrahu dhikraha ko abin da ya gama da irin sifofin da bai so a ji in an faɗi masa to nan duk da yawa nan an dunkule ne duk wanda za ka ce mai ɗan ɗan ɗan ko ka ɗauki yaransu ka ce ɗan bayaraben nan ɗan fulanin nan dan inda dan wane ne dan dan dan da kace ce dan bahausan nan dan wane ne nan dan kwaɗi yaran su akwai nau'in reni a ciki akwai nau'in kana so kai wani abu game da maganar mutum mutuncinsa ya fito na biyu algiba su fi nasari akwai giba a nasaba shi ko wannan zikiru nasabin ala jihatil intikhas shine a faɗi nasaban mutum da niyyar rage shi a rena shi ala jihati ta'rif la ala jihati ta'rif ba wai dan a shi ba in ka ce wani ba haushe ne da sau amma in ka ce dan to in ka ce yanzu ba fulatani ne wani zai ji kamar in ka ce mai dan ba fulatanin nan da ka ce dan to abin na akwai ne amma ba laifi ba ne ka ce abila ka za ce amma da ka ce dan to magana ta lalace kamar ka ce ai fulanan ko ka ka fulanin la asla la kaman ka ce su fa su wane ba su da asali ana faɗi sai ce su ne masu asali sai su wannan sai su ne masu asali su ko su wane ba su da asali har ma mutum ya ƙara da wata barne babba sai ce shi ya sa su in dai kabila irin ta su wane ne ba su mutuwa sai sun yi abin kunya kaga wannan maganan ba ta da kyau ko ya ce son kuɗi kaman suwa ne. Koko, menene abin nan ce har a ce waya a ta kabila ma da in mutum ya mutu ma ba a gane ya mutu wai sai an zo mai da sai in aka gaba ya farfado ba to ya mutu kenan wasu su ta su da muni kuma su na zina ba su ce su wai da ba a gane in mutum ya mutu ba a gane sai an zo da kallabi wajen hancinsa ya shaka aka gaba ya tashi ba to ya mutu kaga wannan ba masifa ba ce wato shi ne ji kamshin mace ko ya mutu sai ya farfado saboda bala'in jaraba kuma kabila wata kabila ta kawari ana gaya mata wannan in kai ma mutum wannan wasan ko ya yi ma dariya a wasa wasa in ya tafi ya ji haushin wannan maganar da za ka gane ka ce ku fa kabilar ku ba a gane ma mutum ya mutu da sai an zo da kallabin mace an sun suna mai wajen hanci an gaba ya farfado ba to ya mutu kenan in ko bai mutu ba kawai da ya ji kamshin kallabi zai tashi da ka wannan magana ba ta yi ba ko kuɗi a ce ma wasu da ba a gane mutum ya mutu wai sai an zo da nera, an sa mai kusa da hanci bai tashi ba to ya mutu amma in ba haka ba in dai dogo su ma yi ji kamshin nera sai ya tashi da wuri sai kirga to ba a yi ta tswara mutum sai mai wannan magana ko ya yi dariya sai tafi ya ji bai ji daɗin wannan magana ba da kai masa ta kare na kabilar su kenan na babban yashi abin da maka ka faɗin shi ne nawa ake zuwa ce akwai hadari saboda aka in ma za ku yi wasan nan ku rika dubawa kada ya rika wuce wuri ba laifi waɗannan su ce kamar yanzu misalin kanawa da mutanen zariya zazzaga sukan yi wannan wasan su ce wancan yara ne waɗannan na ta su yaran su waɗannan na ta yaran mu ne ku dole ku mana hidima kaga wannan ba faɗi wani aibi ba ciki amma a wuce nan shi ai ɗin ma nake nufi wajen wannan maganan kuɗin ai shi na nan ne ke ce ma na can shi kuma na can ya gaya mai wannan ta bayan ba ma kan magana ne ta tsari ka faɗi da yawa saboda sau nake ma ta mutu a daina ta amma ba kano shi ke ma wannan magana shi ma wannan yi ma wancan irin tashi duk irin wannan magana to kaga wannan magana ko mutum ya yi wasan ya wuce wuri ba zai ji daɗin sa ba daga baya ba an rabu da ce ka amma ba wani kuma ma dama an gaya mana cewa a cikin rawdatul ukala ko kana wasa da mutane to in za ka yi wasa ka riƙa wasa da mai hankali wanda ya san wasan ya san iya inda zai tsaya in ba haka ba in ka samu wawa da yake so ya gaya ma magana ta hanyar wasan ne zai taba ma maganan da ya ga dama wanda wani ba zai iya faɗi ma ita ba shi zai bi ta hanyar wasa ya caka ma makami dan magana kuma yace abokin wasan shi ne ya kai shi sa ya gaya ma kuma dama yana so ya gaya ma magana ya rasa yadda zai bi sai ce ban shi ko ko ta hanyar wasa sai ya samu ya caka ma magana wata rana saboda haka wannan wasan a takaita shi ko da za a yi ya zama ɗan kaɗan ne ko kuma a yi mai za irin wanda bai saba ma irin yadda annabi ya koyar ba sai sai ya faɗa abin da kuma hakika haka yake a ga wannan shi kenan ko misa ko aw dhikru sifatin adiya lakin yadhkuruha ala sabil intifati a na na na tsallake ko ko ya sai masa irin fulanun la asala lahu laysa min a'ilatin ay Kafisa, ko ya ce masa eh, fulanin la asala lahu ya ce ya ce wani bai da asali ko ya ce masa laisa min eh, a'ila baya daga cikin khafisa au zabbala ko ya ce bai daga cikin jama'a waɗanda suke jama'a mu ko jama'a masu daraja ko kuma ya nuna masa yana cikin a'ila kafisa ko eh, wurin ya ɗan burkuce ne mhm. la na? ɗaya, mhm. eh. eh, kafisin auzar bali ya nuna cewa wulakantacce ne auzar bali ko irin wanda zai ce masu kwakan bola irin kaskantacce ne mai kwakan bola bola abin nan yake aniyan dai ya rena shi dai aure kira sifatin adiya ko ya ambaci wata sifa wadda take an san ta lakin na huyar furuha ala sabilil intiqam amma ya faɗe ta ne don ya rena mislu ai ya ce masa fulanin sa'idi idan ya ce sa'idi abinda yake nufi wato kai kana nufin shi gaɓo dolo ne irin wanda yake wa an ta an na hula ya famu kaga ka ce sa'idi za ka ce kaman wani mai dagawa ne asali shi babban nan ne amma abin da kake nufi dagawa shi shi dagawa ce ta wawanci wawa ne shi sama kan shi sama yake in ka can mai shi kullum a sama yake so bai gane abu bai bai fahimta au fallahun ko ka ce masa ayi wa anta ta'ani annahu la yafhamu kana nufin bai wa ko ko da ka ce mai sa'idi daga sa'idun ne na wuri na abin nan ba to kana nufin shi kawai manomi ne su da in sun ce falla abin da ake nufi kawai an ce manowa. to ana nufin kawai mutane ajin mutane wanda ba sa gane komi kawai su abin da suka sani gonar wa anta ta'ani annahu ghairu musabir ko ka ce mai falla falla idan ka ji an ce manomi galibi ai zai ɗauka shi haka kake nufi amma wani idan aka ce a ai muna magana ne da manoma ba sau za ka mu lura da abin da muke faɗi kenan kana nufin kuna magana ne da wanda ba su waye ba ya fi doko kalma ce aka faɗi amma fa an faɗi kalmar nan a kai kai ce eh ko to ka gani su ma ana sa ce mutum eh ba kauye to kaji da wannan turanci ne amma shi ma an yi magana ne a rena a sai follow ne shi ko to kamar yadda su yan kasuwa suka ce an je kasuwa kawai suka ce eh, eh, eh, mutum yana tambayan wani sai su yana neman shagon alhaji wahalu to ina ne wane ne alhaji wahalu kaga ai wani yare aka faɗi masa amma matsayin shi bai ya ce ga a wajen alhaji wahali yake nema a ita kaɗa shi cikin kasuwa yana yawo a ita kaɗa shi cikin kasuwa yana nema wa kake nema da ya ce alhaji wahali to ya san wani ne ya kaɗo shi sai shi ma ya ƙara kaɗa shi alhaji wahali yi nan wajen ya ƙara yin son wani ya dawo ce alhaji wahali muke nema shi ma ya ji dama ya san haka aka kaɗo zai ƙara cewa zo nan ka gani zo nan ka gani ka gani nan alhaji wahali na san abin zana ma aka yawanci ake wani lokaci da abin nan har wa'azi malaman su karɓe irin wannan mutum zai taho yana tambaya da wasu lalsamata ya amma haka ya sallama da wasu mata da Allah wuri kaza nake kallo wani wurin da kake nema kana tsaye kusa da wurin sai ya jawo hannun ya ce bus bus bus ta'ala ta'ala ma ya ta'ala ma ka biyo shi sai ka biyo shi sai ma haka ya ce bus lama an ta tamshi huna tamshi huna ala to ya dauka ka tafi kenan wani lokaci sai ka dau mota ka tafi ka tafi can wani wuri ka je ka gano inda ka bar wurin nisan shi sai ka je wani wuri ka sa wani kirke ce la hawala wala kawai ai a tarakkan na ka nan ba ai biya in nan zo tsara mai da kai lafta kai wani wuri da kai in kai za a ka samu na kirki ya mai da ka wurin ka gane a je ɗazu daga nan wurin kake tsaye ka ɗauke ka a nan ma da ana yi in ka je abuja ka gane baka san wurin ba malam in ka samu ɗan tagzi ya ɗauke ka sai ya nausa da kai sai ya zagaya da kai ta zagaye ta zagaye ku ta wani lungu zai ga a ashe kusa da inda ku kai kana maki ka fa bi ta can da da ku zai wuce da kai ya bi ta can to ya kai zagaya da kai dawo da kai ta nan wani sai ga kawai ya zo zagaya dawo da kai a ashe dan ya ci kuɗin nan ne sosai ya ce ai ga ga dade ana zagaye kuma ga mai da wuya saboda ga ga wannan sai an je lahira wuta balbal to haka lafito sai na uku alghibatu fil khuluqi yiba a halin mutum dabi'un mutum ka riga amfani da wannan kana suka shi misalu fulanin mutakabbir kaman ka ce wane mai girman kai ne kaga muna faɗi ko au bakhilun ko ka ce wane marowaci ne au mura'i ko ka ce wane baya yin abu saboda Allah duk abin da yake yi so yake yi ya yi a gani ɗan yi a dan a gani ne ɗan a sani ne shi baya ne dan a yi dan a a sani ko dan a san shi baya abu muta hawairin ko ka ce mashi wane akwai gaugauci akwai wauta wane mai wauta ne yana da wauta hausare ulawabari ko ka ce ka wani akwai saurin fushi kuna magana da shi nan ɗaya biyu kawai za ka ga ya yi fushi kana ba da labari au jabanu ko ka ce masa tsoro marowaci abin nan matsoraki ne shi ta ce wani akwai tsoro kamar farin kura tsoro wa lahadi sulami ya ka ce masa halafu halafu hatta hajjasun in ka ce mai halafu ko ka ce mai hajjasun to ka ce mai matsoraki mai saurin fushi duk wannan amiya ce duk waɗannan kalman ba ta da kyau in kai haka ka taba shi na hudu alghibatu fil umuri almuta'alliqati bid dunya giba game da al'amuran da suka shafi duniya ko a duniyan ba ma a dinanta ba kamar ka ce mislu kathirul kala wani akwai surutu kaga kaman ba komai kace ka wani akwai surutu ai da nazo na ma in ka ka ji shiru to wani baya amma da ka ji haya haya to wani na wani akwai surutu ko wani sai wannan mutum yana gani wannan zai gama akwai da akwai sai kaiwa da akwai bacci za ka ga abin kamar wasa jiya a masallaci muna sallah kuma ba wani ya faɗo kuma da ni yana magana yana ta ya ce kaga garin nan ko akwai alawar hadari hadari ya ce ka na ce Allah da shi ya tsayin da za a na ce ya ce da shi ga inda za a idi amma saboda kada ruwa na ce na ruwan ka da ruwa kai ba dai idi za ka ba sai ya ce a'a ai shi wanda ke zuwa ya ɗauke shi tafi masallacin shi ne rike tarin ina za su je su yi sallan amma shi matsalar shi da shi jiya ya kira shi ma a waya bai dauka ba na ce a tun da ta shiga shi ya gani zai kira ka tun da kuke zuwa wai dai in tare shi sai ta ina yi shi wannan wani da kake gani Allah ya yi shi da bacci zai iya kwanta karfe takwas na dare ya tashi karfe takwas na safe ni ban san wani irin bacci sai da ce kai ya ce kai biyu abin da ke gaban mu ya abin da ke ga kuma kawai da kaga wannan abin kamar ba komi amma fa da matsala ya ce ai shi wannan Allah ya riga hore mai bacci wannan wanda zai zo ɗauka idi nan zai iya kwanciya karfe takwas na dare amma wallahi zai iya ya dinga share bacci sai karfe takwas da zafi suka na ya tashi da shi ba taɓa gadi, mai bacci shi dai bacci ya dame shi kai na jin daɗin bacci da ce kai mu dai abin da ya zaunar da mu na wuri ya zo ya shi kuma gaishe wani bai tafiya kawai da lafiya da kanka to kaga waɗannan a ce mai kasirun nau galibi wa mutuka damuwa ba da wannan ko ko ka gan shi ka ce kazaro tiyali wani na gan shi gaja-gaja wani mai kayan shi kai wani kayan shi duk inda ka gan shi duk sanda za gan shi malam gaja-gaja za gan shi ko ko ka ce laya kan mu bi mazharihi ka ce matsala ta da wani bai iya jiretin ba ko ta da wance ba ta iya kwalliya ba ko bai iya direshin ba ko yana yin kala a biyu ko yana yin kala rayon shi baya yin too shi kawai zai sa wando daban riga daban hula daban kowane da kalan shi baya yin too much baya yin to duk wannan maganin zama maganin ta ma kamar wani abu kuma matsala ce wannan za ta sa a zartaran mutum sallah ko a zartaran masa azkatinsa da ya yi da zafi ko da yi da yamma wanda su ne maganar nan na biyar al'umurul muta'alliqatu bid-dini akwai abubuwan da ke da alaka da addini su kuma ka kira shi ba nasiha za ka yi ba ba gyara za ka yi ba misal qaulika huwa sariqun kaman ka ce farawo ne ka ce ai wani farawo ne eh saboda haka ka ce to shikenan sai kai ka faɗi wannan kawai kalmar ko kazzar ko ka ce wani makaryaci ne au sharibul lil khamri ko ko mashayin giya ne fadin wannan au la yusimul wudu ko ka ce ne bai iya alwala ba in yazo alwala kai ki alwala daga daga yanzu yanzu nan daga an shugaba ko ya kwan tsallar da ruwan nan ya dawo aka yi ki alwala bakal bakal bakal bakal bakal ya gaba gairu multako gairu multazim ka ce ne bai da bai bai bai dorewa akan abu shi ba wanda yake mai dorewa akan wani a wani mai yanzu nan zai fara yanzu zai yadda baya da natsuwa akan abubuwa ko ka ce yusilu saubahu wane yana jar kayansa a ƙasa yana da kaya har su rika share ƙasa ko ko ka ce muktabun nan mamun ka ce wane mai cin naman mutane ne sai kai ma ka zartaro nan mamun mai haɗa mutane wane akwai haɗa mutane akwai haɗa faɗa kai kuma ka faɗi ko ko ka ce laye kahushai an fi dini bai san ko bi a dini ba wani jahili ne ka faɗi mawasu wadar a kai almuslim mental basic belief ya ce ka yi kai kai takatsatsan ya kai dan uwana, saboda ta kuɗe wani talbis iblis iblis yanzu yanzu nan zai ta kuɗa ma abubuwa fa ina hadha nau'i min al-ghima mazallatu min al ya ce wannan nau'in irin na giban nan nan ne diga-digai ke zamewa su yi sauro lakar shaitanu annahu min babin yi hafi jini yadda shekan zai kawata ma da kace bai iya alwala ba ya ce to mai laifi ai so kake koya da kace bai iya yana sa kayan shi su ja kasa ce mai laifi ai so kake dage sai ta to ai shi zaka gaya ma na ruwan mutane to zaka haisu yi sauro lakar shaitanu annahu min babin nasiha na biyu wale ta kazalika ba haka ba ne balo min babin ha babi ne na kunyatawa walakin nan nasiha ta sadiqa an tattase na biyu sirran nasiha ta gaskiya shine kai masa ka sadu da shi a boye ko ta hanyar waya ko ta hanyar gaba da gaba ku haɗu fuska da fuska ka bai magana Wato tukbiru hu bi sai ka gaya masa aibobinsa ka ce za ba kyau وتدعو له بظاهر الغيب أن يعافيه الله منها sannan kuma in ba a gaban shi kake ba sai ka rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya masa afuwa kana masa addu'a kenan wa sadaqa shafi'i yawma qala shi yasa imamu shafi'i yayi gaskiya lokacin da yake cewa yace ta'ammadni li nushika bin firadi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah فإن النسح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض السماعة yake cewa ta'ammadani bin nasiha ai bin nasiha bin ka bin firadi idan za ka yi man nasiha to ka to ka tunkare ni daga ni sai kai ni kadai kenan daga ni sai kai ka tunkare ni ka gaya man gaskiya wajen nufinin nasiha ta fil jama'a ka kiyaye man nasiha lokacin da nake cikin jama'a cikin mutane fa innan nusha bainan nasi naw'un min at-tawrihi yace domin yin nasiha a cikin mutane wani nau'i ne na zargi la arda sima'a ba zan yadda in saurare shi ba to mu dan tsaya na, mu dan yi wannan kaɗan mu rage ko wannan ba dogon zare ba abin da ya kawo wannan maganan maganan kaddara ce aka yi magana amma sai aka yi maganar nuru na haske sai mu sha hadatu anwari sifati mun yi maganar iske wannan abin nan ba ka ita ba da yawa ko na ga za a ji tsoro na mu rage kaɗan mu ai muka taɓa kaɗan sai mu ba sai an nawa ta duka ba amma dai إيه، في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن الله تعالى خلق أي خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره ومن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل ولذا أقول جف القلم على علم الله تعالى وتؤكد Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta halittarsa fi zulmati a cikin duhu walqa alaihim min nurihi sai ya jefa masu wani haske su halitta, aka sa wani haske kaman asaba min zalika nur duk wanda ya sami wannan hasken sai tada ko sai ya shiru kaman akhata'ahu balla wanda ko ya kuskure hasken nan bai samu ba sai bata wannan shi yasa daga ƙaddara tun asali wanda Allah ya sa tun a halitta ba hasken nan kwata-kwata bai samu ba duk yadda za ka yi da shi ba zai shiru ba ko da yana ambaton Allah ko yana kaza ko yana karanta Qur'ani ko me yake yi da dama asalin can bai samu wannan hasken nan ba yadda za ka yi shi wannan shi yasa zaka ga mutum zaka gan shi yana ta kokari yana yin waɗannan abubuwan yana askar yana ambaton Allah yana karanta Qur'ani yana kaza yana kaza ma hasken nan bai mai komi ba bai hana shi ya fata ba bai hana shi ya halaka ba bai hana shi kuma ya bi waɗannan abin da aka hana ba a rika mamaki su wane an zo masallaci gaba gaba ko ma shi ne liman ko ko cikin jam'i ko yaushe sannan salloli ba su wuce shi shi ne ladan ko shi ne wane ne amma duk da haka ba wa wannan illar ta farko ita ce ta kaddara nan Allah ka tsare wa man hu dalla wanda hasken nan ya kuskure shi ko ya gama yawo sai halaka walidhalika aqulu jaffa alqalamu ala ilmi Allah dan haka nake cewa alqalami ya bushe game da abin da ya shafi ilmin Allah tabaraka wa ta'ala an yi an zartar an gama wa hadha alhadith alazim aslun min usul aliman kun ga wannan hadisin babba ne tushe ne babba a matsayin tushen imani aqida wayan fatihu bihi babun azim sannan wata kofa babba takan buɗe ta dalilin shi min abuwa da sirrin kadari na sirri na kofofin sirrin kaddara wa hikimatihi da kuma hikimansa wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya da mu wa hadha an-nur alladhi alqahu alaihim subhanahu wa ta'ala wannan haske da Allah ya jefa musu daga cikin bayinsa huwa alladhi ahyahum wannan shi yasa su suke rayayyun bayi duk abin da ba a so ba ta yi saboda suna da haske a cikin ransu wa hadahum kuma Allah ya shirya da su Allah ka samu cikin su ba a saba alfitrata minhu hazzuha saboda haka su sai ya zama na tun a fitrar su sun samu kasan da ya kamata a can su samu da abin nan din su walakin lamma ko ai lamma lam yastaqbil bi tamamihi sai dai yayin da ba su anshe shi ba cikakke su misali da a ce mutum ya samu wancan hasken tun farko sannan ya dawo kuma ya ƙara samun haske na wahayi haske na annabtaka to abin za ka ga ya ƙaru to daga nan za ka ga mutum ya kai to su wancan tun farko ma babu ko ko sun samu amma ba a samu na wahayi ba kamar yadda muke cewa mutum an mai haihuwa farko dan ƙara mai wata haihuwa ga wancan haihuwa ya taho da fitira ta wancan sai kuma ya ƙara samun haske na wahayi haihuwa ta biyu wannan za ka ga ya gyaru bitamani wa kamalihi akmalahu lahum wa atammahu birruhi kaga su wadancan da suka samu wancan kasan na fitira bai cika ba sai aka ba su kuma wannan shikenan sai ya cika allazi alqahu ala rusulihi alaihim salatu wassalam amma wanda bai samu wannan ba wannan hasken da annabawa suka zo da shi to ba zai samu wannan abu sai ko da wancan ne zai da wakufi kamar fitila sai mai batir batir din ya kone ya kare wa nurul ladhi awhahu ilaihim فأدركه فأدركته الفطرة بذلك النور الثابت الذي حصل له يوم إلقاء النور sannan waɗanda su ko suka samu haske na wahayi wanda Allah ya yi sai kuma ya haɗu da haske na wahayi na can da da aka yi masa na halitta to shikenan su za ka ga kenan sun samu da lafiya lau za su wanda fa nurul wahayi, ai wan nubuwati ila nuril fitra kaga kenan sai ya zama na haske na wahayi yanzu ya haɗu da haske kuma na fitra da aka yi masa tun farko daga nan sai zama nurun ala nuri daga hmm. haske akan haske shikenan wa asharakat kadmin hulhulu ta dalilin wannan sai zuciya ta haskaka da shi wasta narat bihil alwujuh in an zo hasken nan ya shiga zuciya zaka gani a fuskokin su ma zaka ga haske alamar haske wa bihil bihil arwa sannan rayukansu za su rayu wa na bihil aljawari dabobin su ma sai su to daga nan ne duk ba su ga ba wani abu wanda ba daidai ba lisa'ati kun gani daga nan sai su koma suna yin ta'o'i taw'an wa yaran. suna yi suna so suna jin daɗi fazdadat bihi kulubu, hayatan ila hayatiha wannan sai ya sa zuciya sai ta ƙara rayuwa bayan ta farko da yanzu sai ta ƙara samun wata rayuwa waɗannan su ne waɗanda daga nan gaɓoɓinsu za su zama suna da control nasu na ko ta ina sun tsare su saboda dalilin wannan ya fito ko mushahadatu anwari sifati to halartar waɗannan abun idan mutum ya zo samun sifofin Allah su shiga cikin ran shi yana kallon sifofin nan yana abun nan dalilin wannan hasken to zai sa mutum zai kiyaye ko ina za ka ga ثم دل ذلك النور على نور آخر sai wannan haske ya nuna ma zuciyar nan ko ya nuna ma ɗan adam wani haske wa huwa huwa a'azamu minhu wa ajal shine wanda yafi wancan yafi girma kuma yafi daraja wa huwa nuru sifatil uliya shine hasken sifofin Allah tabaraka wa ta'ala domin lokacin da mutum zai zo da zai wani abu kowane iri ne tun daga giban nan har annabimancin nan inda zai kawo sunayen Allah ran shi ya ce misali idan yana ji zai faɗi wani abu ko ya rasa ya ce asami'u yana ji ba zai yi ba tun da ya san yana ji kuma zai faɗi abin da ya faɗi albasiru yana ganin sa sannan al'alimu kuma yana sane da duk abin da mutum zai kowa ina ne sannan alkadir yana da iko kuma akan mutum yana abin nan din kuma sannan ba haka nan ya mutu a ciki da ba zai yi ba to halarta waɗannan sunayen Allah suna zuwa ne tare da sanin wato sanin abin nan an samu hasken can ko mutum ya san cewa lalle akwai muraƙaba tamam tare da shi wannan tamamul muraƙaba ne kamar wancan shi da za a yi magana muhasaba wannan muraƙaba ce in akwai muraƙaba abubuwa da yawa mutum zai kiyaye su ba ta samu mai gadi ba Allah yadma illu fihi kullu nurin suwa wanda lokacin idan aka zo in dai abun nan ne idan ka kalli waɗannan sifofin to duk wani haske in ba wannan hasken ba lokacin za ka koma ba ka gane shi ba sha ba sa basairul iman da haka sai ya zama na basira za na maran nan misali ko da yake ba dukan kuma ne cikin madarajin salifin muna magana akwai basira basirar nan ita ke sa mutum ya hangen nesa ita ke sa mutum ya yi ya zama yana firasa yana iya gani shi ma ke sa wasu a masu kashafi su rika ganin wasu abubuwa saboda basiru suna da ƙarfi sosai da basayar imani mushahadatu nisbatiha ila alqalbi mariya mar'iyyati ila al'ayn idan ya zama na mutum ya samu wannan ƙarfin to zai zama na yana ganin abu a cikin zuciyarsa kamar ya gan shi da idanunsa tangaram zai ji a zuciyarsa yana jin abu kamar da aka ce isani shine an da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan mutum ya kai kololuwan wannan isanin nan zai ga kamar yanda yake ji ana gaya mai Allah tabaraka wa ta'ala zai ga kamar idanunsa na ganin Allah saboda ya riga ya san su ila al-ayn zalika listila al-yaqin alaiha saboda yakinin sa ya riga ya mamaye shi ya gamsu abun nan haka yake wankisafin haƙaƙin imani laha ya tabbata duk abin da ke nuna imani ya tabbata gare shi hatta ka annahu ai ka annaha dan ila arshin rahmani tabaraka wa ta'ala faruwa daga nan mutum zai koma kai ka ce yana ganin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala a fili wanda ke ganin haka ne kuma zai sabo wanda ke ganin haka ne zai ce wani abin da ba daidai ba wa ilar cewa ihe alai yana kallo da aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi saboda wannan yaqinin sai ya ga kaman yana gani saboda haka kaga ba zai saba ba kama akhbara bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi kuma yanda Allah ya bada labari a littafin sa wa kama akhbara bihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma yanda manzon Allah ya bada labari yudabbiru amral mamali wato cewa ana tsallake ko wa alihi wa sallam ko wa sallam yudabbiru amral mamali wa ya'muru wa yanha wa yakhluqu wa yarzuq kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa yana gudanar da al'amuran duka masarautarsa abin da ya mallaka ya amuru wa yanha yana umarni ya ce a yana cewa a bari ya khuluq wa yarzuq Allah tabaraka wata ala yana halittawa yana azurtawa ويميت ويحيي ويقضي الله تبارك وتعالى ينا كشوا ينا رايوا ويقضي سنن ينا حكمت الأمر وينفذ كما ينا زرتد دسو ويعز ويذل yana ɗagawa yana saukewa kaga mutumin da ke da tunanin waɗannan a ransa ba yadda za a iya koma ya zama ta mutane ma yake yanzu ta kan sheke ke wai kallibul laila wan nahar Allah yana juya dare da rana yana juya su yadda yake so wa yudawilul ayyama bainan nas sannan in matsayi ya gani ba dama tunanin watakila ko bai da shi ko kuma wani abu bane to yana da yakinin cewa Allah shi ke juya abubuwa tsakanin mutane yau tilkal ayyamu ne nudawiluha bainan nas in ya gana dama ya bada can in ya gana dama ya anshe mai da can wa yuqallibu duwal Allah shi ke juya gwamnatoci ma na mulki wa yadhhabu bi dawlatin wa ya'ti bi ukhra Allah zai tafi da wata gwamnatin ya ga dama ya kawo wata lokaci da can ma wata ce aka tafiyar da ita aka kawo wata wa rusul min al mala'ikati alaihim ay baina baina baina baina sa'idin ilaihi mala'ikunsa kuma Suma ma ga sunan suna ta aiki manzanni wanda yake aikowa cikin su akwai wanda ke daukar al'amari umurni yana kaiwa wa nazilun min indihi bihi da wanda ke sauko da al'amari daga wurin Allah in mutum yana da waɗannan sifofin zai ji kawai ta kan shi fa yake kawai wa awamiruhu wa marasimuhu sannan bayan haka nan umarninsa da dokokinsa da ya tsara muta a hibatun ala ta'a'u bil al'ayati suka zo wannan nabin wannan wannan na wannan kamar yadda ayoyi suke biyo juna kamar yadda aka jira su na hizatun da hasari iradatihi suna ana zartar da su kuma yadda Allah ke so kuma sha a kana abinda Allah ya so kawai ya kasance don haka ne zai sa ka damu da wani haka ya sama shi ma ai kama sha a fil waqtin sha abinda Allah ya so zai kasance fil waqtin ya sha'u a lokacin da Allah ya so alal wajhi alladhi a lokacin kuma ta fuskar da ya so yadda abin ya so aka so haka zai kasance min ghairi ziyadatin wala nuqsanin ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba wala ta taqaddumun wala ta akurun babu maganan abu ya zo kafin lokacin shi in lokacin shi kuma ya zo sai an yi wa amruhu wa sultanuhu nafiz sannan umarnin Allah da mulkinsa dole zartar da shi ake yi fissamawati a cikin sammai gaba daya wa qatariha da sasannin saman gaba daya wa fil a cikin ƙasa ma yadda yake so yake gudana wa ma alaiha da wanda ke kan ƙasan dole kowa ya bi abin da Allah yake so wa ma ta hata da abin da ke karkashin ƙasa wa fil bihar idan ka tafi cikin ruwa ma teku abin da Allah yake so yake gudana wal jaw haka nan sararin samaniya wa sa'ir ajza'il alami wa zarratiha haka nan sauran bangarorin duniya da halittu ko komai kankantar su yukallibuha Allah shi ke juya su yanda ya ga dama wa yasrifuha ya juya su inda yake so wa yuhaddithu fiha ma yasha yana wa yahdithu fiha ma yasha abin da ya ga dama shi ke faruwa a ciki wa qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya san yana sane da komi Allah yana sane da kowa wa asa kulli shay'in adada Allah ya lissafa komi yana sane da shi wasu a kulla shai'in rahmatan wa hikima Allah ya kewaye komi da rahamansa wa hikima da hikimansa wa wasu a ahul aswad Allah tabaraka wa ta'ala jinsa ya gama dukkan sautukan halittunsa duk abin da halitta take yi Allah yana ji komin kankantarsa wala tattalifu alaihi wala tashtarifu alaihi sautin halitta baya ta kuɗe ma Allah tabaraka wa ta'ala ko har ya rikice saboda saukin wani in duk ba ta tun daga farko har ƙarshe sun taru a wuri ɗaya suna magana da yarurrukansu daban-daban da saukinsu lokacin da 'yan adam ke yi da mala'iku da aljanu da kuma kiyashi shi ma lokacin da yake da su Allah baya ta kuɗi abin baya ta kuɗi ma Allah bal yasma'u bazizaha Allah tabaraka wa ta'ala yana jin saukin kowace halitta ta shi da kukansu alastilafi lugatiya bayan ko yarurrukansu daban-daban kowa ya yi da yarensa wa kasaratu ai ha sannan ga bukatu kala daban-daban a lokacin da kake bukatan wani abu sannan shi ma kiyashi yake bukatan abin da zai samu la ya shiga luhu saman an in sauraron wani bai hana Allah ya ji na wani wala taglutuhu kasaratul masail sannan yawan tambayoyi ba sa ta kuɗe ma Allah ya zama na wannan na roƙo ta dalilin wannan a manta da ta wani abadan wala ya tabarra mu bi ilhami da hajat sannan Allah baya ƙosawa saboda nacin mabukata idan wannan yana bukata yana cewa kaza ya naci Allah baya hushi ya ce kai ka dame mu da wannan sauti naka wa hafa basruhu bi jami'il mar'iyat ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye dukkan abubuwan da ake gani yana sane da su wa yara dabiban namlati da, dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana jin motsin tururuwa baka ala sakhrati samma kan kurman dutse ma can cikin daji dan karamin kiyashin nan da yake yawo cikin duhu fil zalma a cikin duhu mai tsananin duhu wal ghaibu indahu shahada abun boye a wurin Allah da wai bayyane ki da za a shiga cikin duhu ai abu daidai yake da an yi a rana abinda aka boye wurin sa bu fili yake wa sirru indahu alaniya abinda aka yi a boye wurin sa a fili yake ya alama sirra wa afa min sirri ya san sirri abinda aka yi a boye an ce abinda ake ce ma nan gashi nan wa sirru man tawa alaihi damirul abdi in an ce sirri shine abin da yake boye a zuciyar mutane mutum idan abu na cikin zuciyarka baka faɗi ba wa fatara bi qalbihi wa lam tataharrak bihi shafatahu wanda ka motsa a zuciyarka amma lekan ka su motsa ba wannan shine sirri to Allah na sanar da wannan wa aqfa minhu abin da yake wannan boyuwa ma lam yakhtur bi qalbihi ba'du shine abin da bai nazo zo zuciyar mutum ba tukuna abin da baka riga kai tunanin shi a zuciyarka ba ma Allah ya sani fa annahu bi qalbihi ya san wannan abun zai zo a zuciyar mutum a rana kaza ga lokaci kaza don haka ya san wannan kafin ma ya faru fi wakati kaza wa kaza lahul khalq wal amr dan haka halitta gaba ɗaya da umarni na Allah ne wa wal hamdu Allah shi ya fi cancanta abu shi ke da mulki shi ke da mallaka komi sai cancanci a gode masa walahun duniya wal akhira Allah shi ke da duniya da lakara walahun ni'matu walahul fadl Allah shi ne mai ni'ima shi ne mai falala shi ne mai kyauta walahul sana'ul hasan Allah shi ne ake mai yabo mafi kyau lahul mulku kulluhu mallaka gaba ɗaya tashi ce walahul hamdu kulluhu godiya yabo da godiya nashi ne بيده الخير كله الخير جباء أحمن سيكي وإليه يرجع الأمر كله زواج الله أكيميد الأمر جباء شملت قدرته على كل شيء قدر سكاكي ويقومي ووسعت رحمته كل شيء رحم سكاكي ويقومي ووسعت نعمته كل حي نعم سكاكي ويقومي ويقومي يسأله من في السماوات والأرض kulla yawmin huwa fi sha'r wanda ke cikin sammai da ke cikin ƙasa shi suke roƙo shi suke tambaya kowane lokaci Allah yana cikin wani al'amari ya zuru zamban Allah yana gafarta zunubai muna roƙo Allah ya gafarta mana wa yufarriju hamman Allah yana maganin bakin ciki wa yakshifu kurban yana maganin damuwa wa yujibu wa yujibiru katiran wanda ya karye da ya fadi ya fada cikin wani halin rayuwa Allah kan dora shi ne ga dama ya daga shi wa yughni faqiran Allah tabaraka wa ta'ala yana wadata wanda bai da shi wa yabsha'u wa yashba'u da'ian Allah yana qawa wa mu jahilan Allah shi ya san wanda bai sani ba wa yahdi dallan Allah shi yake koyo allimu jahilan ko wa mu jahilan ko wa yu'allimu jahilan Allah shi ke karantar da wanda bai sani ba ya gana ma ya shi da yana jahili yanzu ya sani wa ya hadi dallan Allah shi ke batar da wanda wanda yake shi ke shiryar da wanda ya bace wa yurshidu hayrana wanda ya shiga cikin ɗimuwa Allah ne ke shiryar da shi wa yaghifu lahsa wanda ya shiga cikin halin kakanika ya Allah ne yake bashi agaji wa yasukku Kuhaniya wanda ya shiga cikin bauta ko ya shiga cikin wahala Allah ke danta shi wa yashba'u da'iya Allah shi ke kosar da wanda ke cikin yunwa wa yaksu ariyan shi ke tufatar da wanda ba shi da kaya wa yashfi maridan Allah shi ke warkar da mara lafiya wa yu'afi mubtalan wanda aka jarrabe shi cikin masifa Allah ne ke ba shi mafita Allah ka ba mu mafita wa yaqbalu ta'iban sannan wanda ya tuba kuma ya koma wurin Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ke sa wa yajzi muhsinan wanda ya kyautata ma Allah ne ke saka masa wa yansuru mazluman wanda aka zalunce shi kuma baya da wanda zai kai kuka wurin shi sai Allah kuma Allah zai saka masa zaluncin nan wa yaqsimu jabbara wa yashfi a wa yaqsimu wa yaqsimu jabbara Allah shike karya gadan bayan azzalumi wa yaqilu asara Allah shike yafe kuskure dan mutum ya tuntube Allah ke yafe masa wa yasturu aura Allah shike rufa ma bawansa asiri ko bai wata asirin an yi ba daidai ba wa amin rawa wanda ya shiga cikin firgici Allah ke amintar da shi wa yarfa'u aqwaman wa a kare Allah shi ke daga wasu wanda ya ga dama ya ga dama kuma ya sauke wasu za a yi magana da a nuna ma wane da in ya ce kaza ta kare yanzu yana nan baya cewa komi ma in ma ya ce ba a saurare su la yana Allah baya bacci wala yan baji lahu an yana baya yiwuwa ga Allah ma yayi bacci yaqfidu ay al-qista wa yarfa'u Allah ke kasa da wasu kuma ya daga wasu yarfa'u wa yurfa'u ilayhi amalu al-layl nahar ana kai masa ayyukan dare kafin rana sannan ba haka na wa amalun nahar qabla al-layl sannan ana kai masa ayyukan da aka yi da yini kafin dare hijabuhu nur hijabin sa haske ne لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه da za a cire shamakin nan to da duk inda hasken fuskar sai kai to da ya ƙone, kenan da duk duniya ta kone saboda haka yaminuhu mal'a a wannan hannayen Allah cike suke da alkhairi la zuha nafaƙa shi yadda bayi baya kafar da hannun Allah sai hannun Allah ya kafe Allah ba hannunsa baya kafewa saboda abin da yake da shi yana da yawa abin nan da yawa sosai sannan saha'ul layl wan nahar Allah mai kyauta ne ta dare da rana dare da rana duk kyauta yake yi shine nan la yariduha ay la yafsuha saha'ul layl wan nahar Allah shine mai yawan kyauta na dare da yini ara'aytum ma anfaqa منذ خلق الخلق ku bani labari kun san iya abin da Allah ya halitta tun da ya duniya ya azurta su abin da ya bayar arzikin da ya bayar tun daga sadda ta halitta duniya fa innahu lam yaghdi ma fi yaminihi har yanzu bai kafar da abin da ke hannunsa ba tun da aka yi duniyar nan yake zubar da ruwa yake zubar da arziki amma har yanzu hannunsa bai ragu ba abin da yake da shi da yawa qulubul ibadi wa nawasihim bi yadihi zukatan bayi da gashin goshinsu na hannunsa وعزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره فإن رجب الأمر جبادا فانا قل لا أخننسا دا أبن دي هكو تاد إيكو فشيسا دك الأمر أخننسا سيبني مو فتارة قولنسا الأرض جميعا قبضته يوم القيامة فسا جبادا دم كسجي لان الله شرح جبادا إن يدم كسا كمين بكسان كدم كوي أكسين هننكا حتى دي دم في دنيا جبادا والسماوات متويات بيمينه sannan kuma sammai gaba ɗaya su kuma suna naɗa cikin hannunsa kamar kari kabiru ya kulla samawatihi kullaha biyadihi alkarima zai damke ya damke sammansa gaba ɗaya da hannunsa mai karamci wal ardu bil yadi ukhra sannan ɗayan kuma da hannunsa na daban ya damke ƙasa thumma yahuzzuhunna sannan ya girgiza su sun mai ana anal malik ni ne mai iko mamallakin komi anal malik ana allazi bada'atu a bada'atu duniya wa ta takun shay'a ni ne wanda ya fara halitta duniya ba ta kasance komi ba wa ana allazi ha kama ha ni zan mai da ta kamar yadda take tun farko la yata'azamuhu zambun an yaghfirahu babu wani zunubi da yake da girma wurin Allah a ce Allah ba zai gafarta shi ba ba wani zunubi da za a ce yayi girman da Allah ba zai gafarta shi ba sai dai in bai so ba wala hajatun ko wata bukata yas'aluha an yudiyaha wanda za a ce yus'aluha ko wata bukata da za a roƙa a cewa Allah yana ganin girma ne ba zai bada ta ba babu shi dan haka jama'a mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mu kai kuka akan abin da ke damun mu wannan shine fa'idan abin da zai sa mutum ya canza ya zama waɗannan ambaton Allah da yake sun yi tasiri ya ma kyala kowa kawai ya koma wurin Allah law anna ala sama'i samawatihi wa ala wa awwalu khalqihi wa akhirihim da a ce duk halittarsa da ke cikin sama da halittarsa da ke cikin ƙasa da farkon halitta da na ƙarshensu wa insuhum wa jinnuhum mutanensu da su kanu ala atfa qalbi rajulin minhum sun kasance akan zuciyar mutum guda wanda ya fi tsoron Allah daga cikinsu ma za da zalika fi mulkihi shay'a wannan bai kara mai komai ba cikin mulkinsa walau anna awwala khalqihi wa akhiri wa akhir wa wa akhirahu da ace halittarsa na farko da na karshe wa sahum wa jinna wa jinnahu da aljanunsu da mutane kanu ala afjari qalbi rajulin minhum za su kasance mafi muni mafi fajircin mutum ɗaya daga cikinsu su fi kowa banna ma na kasa zalika min mulkihi shay'a wannan ba zai rage komi daga cikin mulkinsa ba ولو أن أهل سماواته وعلى عرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورقبهم ويابسهم دا أتي دك halittunsa na sama da na ƙasa da 'yan adam da aljanu da rayayyu da matattu da tun farkon annabi adam har zuwa yau ɗanyinsu da busassu kamo fi sa'idin wahidin za su tsayu a wuri ɗaya fasa aluhu fa'ata kulla wahidin minhum ma alahu. za su roƙi Allah kuma ya ba kowa bukatarsa wannan yin hakan da za a yi a ba kowa ai ma na kasa zalika min ma inda hu misqala zarra da wannan ba zai rage abin da ke hannun shi ba ko daidai da girman kiyashi walau anna ashjarul ardu kullah da za a ce duka itatuwan ƙasa gaba ɗaya min hini da tun daga sadda aka halitta su ila an tanqadiya duniya a ce har duniya ta ƙare ka ƙaddara duka waɗannan a ce a akalamun a ce alƙalamin rubutu ne walbaha sannan ku kuma gaba ɗaya wa wara'ahu abu abhurin sannan a tara wasu rafukan banda na yanzu a kawo guda bakwai a ƙara ta mudduhu min ne da, a ce a ɗauke su bayan wannan a mai da su tawada su waɗancan tawada fa kutiba bi tilka aka yi rubutu da waɗannan alƙaluma da muka faɗi gaba ɗaya wa zalika midad da waɗannan tawadan duka na tekun nan a ƙara bakwai lafaniyatil aqlamu da alƙaluman nan sun ƙare wa nafadal midadu da tawadan nan ta ƙare walam tanfud kalimatul khaliq tabaraka wa ta'ala kalmomin Allah ba su ƙare ba kowa wannan zai ƙare wannan ba su ƙare ba wa fa tafna kalimatuhu jalla jalaluhu yaya ma za a yi a ce kalmomin Allah su kare wa iya la bidayata laha wala nihaya bayan ba su da farko ba su da ƙarshe wal makhluq lahu bidaya wa nihaya ita ko halitta kowa ce ce tana da farko tana da ƙarshe fa huwa ahaqqu bil fana'i wan nifat san habu da haka su halitta su ne suka tantance a kare su kare wata rana a ce babu su وكيف يقني المخلوق غير المخلوق يا يا ذا أي نعم وكيف وكيف يقني المخلوق غير المخلوق يا يا ذا أي أتي متى واتو ita halitta ta karar da wanda ba halitta shi aka yi ba abadan dole ne ya za a yi a ce halitta ta ga bayan wanda ba halitta shi aka yi ba wal awwalul ladhi laysa qablahu shay Allah shine na farko babu wani gabaninsa wal’afar allari laisa ba da hushai shi ne na ƙarshe ba zai bari kowa shi ya taras kowa shi zai bari wazwafir shi ne a zafir allari laisa fauka hushai ba wani abu kama da shi walbafir allari laisa duna hushai shi ne albafir wanda babu wata halitta da ke shiga tsakanin shi da wata halitta daga saman bakon nan yana ganin mai tangaram sama ta ta sama ta shida sama ta biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sama ta ɗaya har zuwa ginin da muke cikin nan bai tare shi daga gare mu ba yana ganin mu tangaras ba a shiga tsakanin shi da halitta tabaraka wa ta'ala a haƙƙo man kira shi ne mafi cancanta wanda ake ambata duk wanda yake ambatan shi da gaske to zai tasiri a jikinsa a jikinsa da fuskarsa wa haƙƙo man obe da shi ne wanda ya fi cancanta a bauta mawa wa haqqu man umida shine mafi cancantan wanda aka gode mawa wa afa man qadara shine wanda yafi afuwa bayan yana da iko akan ka shine mai afuwa ya samu iko akan bawa sannan fa na tsallake to wa aula man shukra man shukra man shukra shine mafi mafi abin nan man shukra ko man shukra shine mafi cancantan wanda aka gode mawa wa ansaru man ibtughiya shine wanda ya fi taimako ga duk wanda ya nemi taimako daga wurinsa wa arfa man malaka shine wanda yafi kausasawa bayan ya mallaki komi wa ajwadu man su'ila Allah shine mafi kyauta na wanda aka roka wa afa man qadara shine wanda yake mafi afwa bayan ya samu iko a kan bawa wa akramu man shi shine mafi karamcin wanda aka nufa da neman biyan bukata wa adalu man intaqama shine mafi adalci ne alaba zai mu mutum daidai ilmuhu ba'da ilmihi ga hakuri bayan ya sani yana sane sannan ya kyale wa afuhu ba'da qudratihi sannan ga afuwa bayan ya samu iko a kanka yana da iko a kanka ya kyale wa maghfiratuhu ba'da izzatihi sannan ga gafara bayan yana da iko akan bawa wa man'ihi an hikimatihi ko a minin na fiye sannan kuma in ya hana duk abin da kaga bai bada ba akwai hikima da ta sa bai bada ba wa muwalatihi an ihsanihi wa rahmatihi jibintarsa in ka ya jifinta, to saboda kyautatawa sa ne da rahamarsa malil abdu alai haqqun wajib bawa bai da wani haƙƙi da zai ce dole ne a yi masa auren Allah kalla wala sa'ayun ladaihi da'a'u babu wani aiki wanda za a ce ya tozarta a wurinsa in uzibu wa bi adlihi in har yayi ma wasu bayi azaba da adalcin sa ne aw na'imu in bayi sun shiga cikin ni'ima fa bi fadlihi da falalarsa ne wa huwa karimul wasa Allah shine mai karamci Allah shine mai mai yalwa huwa al-malik la sharika lahu shine mamallaki ba shi da abokin tarayya al-fardu la nidda lahu shi kadai ne ba shi da kishiya wal ghaniyu la zahira lahu shine mawadaci bai neman mai taimakon sa. was samad shine abun nufi biyan da bukata shi kadai fala walada lahu ba shi da da wala sahiba ba shi da mata wala aliyu fala shabiha lahu shine madaukaki ba abin da ya kama da shi wala samiya lahu ba bai suna irin nashi kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka komi baya nan wata rana illa wajhahu sai fuskarsa wa kullu ma mulkin za'ilun kowane mulki da aka rike to wata rana sunan shi babu illa mulkahu wa kullu zillin qalisun illa zilla duk wata inuwa wata rana sai ga babu ita in ce shine inuwa ta zama ta janye to wata rana babu wata inuwa sai ta ce kullu fadlin munqati'un illa fadla duk wata falala za ta yanke sai falalarta lan yuta illa bi idnihi wa rahmatihi Allah ba a yi masa da'a sai da izininsa da rahamarsa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ka ba da izinin nan da rahamar nan dan mu imana walan yusa ba a saba ma Allah ta tabaraka wa ta'ala illa bi ilmihi wa hikmatihi face da ilminsa da hikimarsa yuta'u ya yashkur akan gode masa sai akan yi masa da'a sai gode wa yusa ya yatajawaz wa yasfir yaka akan saba masa sai ya kauda kai sannan ya yafe kullu nismatin minhu adlu duk wata azaba da kaga Allah ya yi mabayin sa'adanci ne su suka yi abin da ya jawo ai haka wa kullu ni'matin minhu fadlun kowace ni'ima daga Allah falala shi, aqrabu shahidi Allah shine mafi kusa wajen wanda yake yana halarce da ilmin sa yana sane wa adna hafizun kuma shine mafi kusancin mai tsaro wanda zai kare mutum ya shiga wani hali du hala dunan nufusi wa akhadha bin nawafi Allah ya sha maka ke ya shiga tsakanin rayuka yana sane da komi wa akhadha bin nawafi ya rike madigar kowa ba wata halitta da za ta iya cutar da wani sai da izininsa wa al-asara sannan duk abin da mutum ya aikata kuma Allah ya yi rikodin an aje wannan abin sai gobe wa al-ajal sannan kuma ya rubuta ajalin kowa wal qulubu lahu mufdiya zukata gaba ɗaya suna komawa zuwa gare shi gaba ɗaya wasirru indahu alaniya abinda akai a boye wurinsa a fili yake wal ghaibu indahu shahada abinda akai a boye a bayyane shi ata'uhu kalam kyautarsa magana ce in zai baka kawai ya ce kun wa azabuhu kalamun azabar sama magana ce duk illa nama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah kowane iri ne in ya so sai ya ce kasance in zai baka ya ce kasance in zai ma azaba ya ce kasance duka bainal kafi wal nun kowane magana ne فإذا عشرقت على قلوب أنوار هذه الصفات uji idan har ya zamana waɗannan maganganun da muka yi Allah ya taimake su suka haskaka zukatanmu idma halla inda ha kullu nu fito da haske zai bace daga nan kawai ba ruwanmu da kowa ba ruwanmu da wani abu ba ruwanmu da maganar abin da ya ka abin daga nan ne ambatan Allah zai tasiri ba a yin waɗannan abubuwan da muka yi magana ora ra'a hadha ay la yaqduru bil bali wala tanaluhu ibara yace a wako bali wala tanaluhu menene na ku yace ibara ko wara hada ma la yaqduru ay bil bali wala tanaluhu ibara abinda ke gaba da wannan to wannan baya ma zuwa ga zuciyar mutum gaba ɗaya duk wanda ba abinda ba wannan ba to ma zai zo ga zuciyar mutane ba wal maqsudu anna dhikra yunawwirul qalba kawai abinda muke so a gano can an faɗi an ce ga ambatan Allah ga kaza amma baya tasiri me yasa rashin wannan abu domin ambatan Allah yunawwirul qalba wal wajha wal ada yana haskaka zuciya yana haskaka fuska yana haskaka gabobi dan haka su ne zai tasiri wa huwa nurul abdi fi dunyahu wa fil barzakhi wa wannan ambatan ba zai tsaya a nan ba a ce akan zukata ya tsaya akan fuska kai eh, a nan alama ce ta duniya to in an shiga kabari yakan zama shine hasken bawa a nan duniya farko kamar yadda ya zama wa fil in an shiga cikin kabari ma shine wa fil qiyamah wa ala hasbi iman fi qalbi al-abdi gwargwadon yadda hasken imani ya shiga zuciyar bawa تخرج أعماله تقول قد هكذا أيوك سنابتوا وأقواله لما قلنا ننسى ولها نور وبرهان لا أبدا حتى دليل أفيلي حتى أن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس حتى أزوت المؤمنين akwai wanda حتى أي idan ya hau zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala za a ga wa haka za nuru ruhu to haka hasken rai shi ma zai yi sadda aka cire shi idza qadima ai biha ai qadima biha ila Allah ta'azza wa yayin da aka kai ta wurin Allah wa haka za yakunu nuruhu as-sa'i bayna yadayhi ala sirat to haka kuma hasken sa zai kasance wanda zai shiga gaban shi lokacin da za a hau sirati shi ma ka ga hasken sa tangaran rahmukallah wa haka za yakunu nuru wajhihi fil qiyamati haka nan kuma hasken fuskar sama zai kasance ranar kiyama Allah ka haska mana wallahu ta'ala almusta'anu wa alaihi al-ittikalu Allah tabaraka wa ta'ala shi muke nema shine mai taimako kuma shine wanda yake abin dogara wannan shine nan ba mu tsaya da ita iyakar ta kenan a can ƙasa yayi wani abin nan nuniya ce yace qala al-musannifu fi nuniyatihi ما للعبد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن أذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله, فبفضله والحمد للمنان يكي cewa malil abdi alaihi haqqun wajibun bawa ko baiwa ba wani wanda yake da haƙi akan Allah wanda ya zama dole huwa aujaba al-ajr al-azim shani Allah shine ya wajabta ma kanshi zai bada lada Allah shine mai girman al'amari kalla wala amalul ladaihi da'irun aka ce babu wani aiki da mutum zai yi wurin Allah ce ya zarta. in kana bil ikhlasi wal ihsani in dai mutum ya yi shi saboda Allah da kyautatawa to ba zai tozarta in uzibu fi bi adli in har kaga an yi ma wasu azaba a lahira to da adalcinsa aw nu'imu ko aka ni'imtar da su wa bi fadlihi walhamdulil wannan da falalarsa ne godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai kyauta to wannan abin shi ake so dalilin takardar shine mu sa wannan abin muna hararo shi a zuciya daga nan wannan hasken in ya fito kama daina kallon wani halitta a gabanka ko wata halitta a gabanka har ka samu lokacin da za ka bata ka bata wa kanka lokaci a banza ya kan fito daidai dai ku daure an yi da yawa an dade amma an gaji dadewan mata yi ko ba amma dai takardar ce ba ta rabu in aka rawa ta zai ta zama wani abu da na wanda zai to Allah dai ba mu dacewa mu je mu rika wannan takardar mu koye ta mu ta cikin kayan mu kana zaune wata rana ka rika daukar takarda karanta kana hararowa zai sa ka rika jin girman Allah har sannan ya riga ya shiga zuciya mala alhamdulillah an samu babban abu duk da an karanta ta da sauri amma ai ba ita ce littafin mai ita dama wannan alawa ne ka zo tafiya ne ka gamu da mai keke goyo ka na rage hanya ko to sai gobe insha Allah sai mu ji asbabul ba'isa lilghiba me ke kawo a nan za ku ji nan da muka tsaya muka yi wannan za ka ji me yasa ake yin giban nan duk rashin kallon wannan takardar ne asbab da za su sa giba ta taso in akwai wannan da za su na taso ba za a danne su kwata kwata ba za su kullo ba ya ka ko to na tafi bi hala na a jirgin sama ta kawai ko Allah Allah taimake mu Allah ka ba mu ikon fahimta waɗannan abubuwa kuma wanda ke so ba a wani littafi bane za akwai shi ma sama an nuna inda muka turo ko babu eh mi'atu fa'ida ne na zikiri na ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala littafi ne abin nan ba a zikri mi'a mi'atu fa'ida na fa'idatu zikri na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم على أبوك دوت أنزل نبي نتوب عن بيش يا أبونا تنسيا ناتيك ولا بيش مبارك بارك النبي نتاك أبدا لا باش لا لا باش لا لا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب اخلاقنا وقوي ايماننا عند السؤال جوابا أو إلى عمل أهل الجنة فينا توفنا عن تراض عنا احشرنا في ذرة أبينا وأهل لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين